أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله barkan mu da بارك a wannan yammaci na litinin wanda ya dace ta sha uku kenan ko sha uku ga watan rajab shekara ta dubu ɗari hudu da ashirin da bakwai bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda kuma shi ne mashi na bakwai ga watan takwas shekara ta dubu biyu da shida miladiya a darasin da ya gabata mun cike ne a ƙarshen aya a ƙarshen suratul sham wa shamsu wa duha yau kuma za mu tashi farkon suratul lai wanda ita ce sura tasa'in da biyu suratul laili makkiya suratul laili kuma sura ce wadda take ta makka an saukar da ita kafin hijira hiya isda wa isruna aya tana kwaita da ayoyi ashirin da daya wa mawdu'uha ar-ra'is al-hasu ala at-tasdiq والإنصاف والتحذير عن التكذيب والبخل. بابا بن سورة الفتي كلام wato ainihin ne zaburar da mutane wajen gaskata abinda Allah madaukakin sarki ya faɗa wajen zakka kenan da yin sadaka zakka sadaka ta dole sadaka kuma ta yau da gobe ta nafila wal infaq da ciyar da dukiya wa takziru an takzir kuma ayar ko kuma ayoyinta suna jan kunne dangane da ƙaryata annabi sallallahu alaihi wa sallama cikin abin da ya zo da shi wal bukuli kamar yadda ayoyin suke zargi game da mai yin roba wannan yana ɗaya daga cikin ababen da suka yi fice cikin abin da surar ta kunsa muna roƙon ubangiji ya fahimtar da mu ayoyin ta daidai ya ba mu ikon aikin mai Allah shi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى وأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فليسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وإنجلس والليل إذا يغشى والليل إن غلطوا الدري إذا يغشى yayin da ya suturce mutane da duhunsa ya lullube duniya da duhunsa wannan hari idza ta jalla wannan hari ina rantsuwa da yini idza ta jalla yayin da ya yaye haskensa ya kori duhun dare wannan ya nuna cewa allayil kishiya ne na annahar idan ya zanto al-layl shine daga faduwar rana zuwa hudo to kuma an-nahar shine daga hudowar rana zuwa faduwar lokuta ne guda biyu kishiyoyin juna ubangiji ta'ala yayi rantsuwa da su domin a cikinsu ne muke gudanar da komai na rayuwar mu kuma a cikinsu ne lokacin hutun mu yake babu wani mutum face yini ya haskaka masa dan ya je yayi abin da zai yi babu wata halitta face ta ci moriyar yini sannan babu wata halitta face tana cin moriyar dare don samun natsuwa da samun hutu gabbai su ɗauki hutu kafin wace gari su koma cikin nishaɗin rayuwa da haka ubangiji ta'ala ya yi rantsuwa da waɗannan lokuta guda biyu wato dare lokacin da ya lullube duniya da duhunsa yini lokacin da ya yaye haskensa wa ma khalaqa dhakara wal ina rantsuwa da wanda ya halicci azzakara mace wal da kuma namiji wato anan Allah yana rantsuwa da kansa kenan dan shi ne ya halicci mace ya halicci namiji yace ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما wa nisa'a. ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى wato ma a nan gurin bi ma'ana man kenan domin ka'ida ta larabci man ana amfani da ke ukala da dangin abubuwa masu hankali wato wanda ba a cewa wanda kuwa sai in mai hankali ne mutum ko aljan ko mala'ika amma ma ga dangin abubuwa waɗanda suke ba masu hankali ba kamar itaciya da sama da ƙasa da ruwa da dutse da bishiya da tsiro duk ma ne abinda ba mai hankali ba to amma wani lokacin akan sanya tsaya a wajen ɗayan dan ya bada ma'anarsa da haka idan an cewa ma khalaqa zakar wal aka ce wanda ya halarci mace da namiji wato ana nufin Allah kenan ma'anar bi ma'ana man wato ma'anan an ba ta ma'anar man kenan waɗansu kuma malaman suka ce ma'anan masariya ce wato wa ma khalaqa dhakara wal unsa ai wa khalqi dhakari wal unsa ina rantsuwa ina rantsuwa da halittar mace da namiji ita kanta halittar mace da namiji ma'ana Allah na rantsuwa da aikinsa ne dan aikinsa ne samar da mace samar da namiji idan kuma ka ce wa ma kalakar da wanda wato kamar ma'anar da muka faɗa tun farko ma'ana ubangiji da Allah na rantsuwa da kansa subhanahu wa ta'ala akwai kira'a da zamu gani har ta tabbata ma Imam Bukhari ya rawaito ta fuskar hadisi cewa wa zakara wal unsa amma da dinwa ma kalakar zakara wal unsa sai ya zanto wa zakari wal unsa wato a wannan kira'ar ina rantsuwa da mace ina rantsuwa da namiji sai zanto ubangiji ta'ala na rantsuwa ne da nau'in mazaje dukkanin su nau'in mataye dukkanin su sai a cikin mazajen mafiya daraja da tsafta da tsarkin su kamar yadda a cikin matayen mafiya daraja da tsarki da tsaftar su su ne Allah ke rantsuwa da su ba ma sai dai wannan kira'a ce ba mutawatira ba ba ta cika sharuɗa na karɓa ba a matsayin alkur'ani da haka mutum ba zai tashi karatu ba yace wal ya idza yasha wannan harin zata tajalla wa zakari wal unsa dan saboda ba ta cika sharuɗan karba ba a matsayin kira'a amma ta tabbata a riwaya ta hadisi shi ko ka'idar qur'ani dole sai ya zo mutawatiri kafin a karba shi ko hadisi akwai mutawatiri akwai wanda ba mutawatiri ba kuma duk kowanne in ya inganta shi kenan sai a bi maganar imam shafi'i idan sah al hadisu fa huwa mazhab idan hadisi ya inganta to ya zo mazhabata sah mutawatira sah ahadan صح مشهورا صح مستفيضا ما دام الحديث صحيح فهو مذهبي عند حديث يزما صحيح ba sharadi bane sai ya zama mutawatiri kafin a karba ina ba da mun fahimci wannan a takaice dai ubangiji ta'ala na rantsuwa da dare rantsuwa da yini sannan yana rantsuwa da to menene jawabul qasami sanadin da Allah ya rantsuwa dan shi shine ya ambata aya ta gaba inna sa'ayakum lakatta lalle aikin ku yana da bambanci da juna shatta mabambanta juna ne domin shatta suka ce jam'i na shati idan an ce shati abu guda daya wanda ya sha bamban da uwansa shatta abubuwa da yawa waɗanda suka sha bamban da junansu to a anan kila wannan iya cewa ta fuskar lugha A sa'ayu, mufrad ne shatta jam'i ne to ya za a yi mubtada ya zanto mufrad jam'i kuma a kabar ɗinsa kuma ya zanto jam'i wanda kuma ga ka'ida ta larabci dole a samu abin da ake kira al-musabaqa bainal mubtada'i wal khabar abin da ake nufi da at-tafabuq daidaita da juna tsakanin mubtada wal khabar fa idza kana al-mubtada mufradan da al-khabar mufradan wa idza kana al-mubtada musannan da al-khabar musannan wa idza kana jam'an جاء الخبر جمعا كذلك وإذا كان مذكرا لابد أن يأتي الخبر مذكرا وإذا كان مؤنثا كان الخبر مؤنثا كذلك شيء أبن مسكين من التطابق بعد ذلك مبتدا يزنتو تايا kabar ya zanto da yawa to kaga shatta kuma in mun dauki wannan lugar jam'i ne as-sa'i ko mufrad ne idan wani ya tambaye ka wata ansa zaka baki ta yaya mubtada ya zanto ya kuma jam'i sai ka ce da shi a eh, a ganin ido a sa'ayu guda ɗaya ne amma kuma an yi idafansa zuwa ga jam'i inna kom kom din nan ba jam'i bane ba ma'ana ayyukan ku kenan ba aikin ka ba da aikin ka da aikin ka da aikin ka da aikin ka ya zo me ayyuka kenan a ce duk da cewa mafarar ne in ka tashi fasara sai ka ce me ayyukan ku inna sa'ayakum lalle ayyukan ku da shasta mabambanta juna ne me ake nufi da bambancin juna wani yana kan tauhidi wani yana shirka wani yana sunna wani yana bid'a wani ya lazunci halal wani ya fada cikin haramu wani yana kan tafarkin shari'a wani yana kan fata kamar dai da manzo Allah ce kullun nasi yaghdu baba'i'un nafsuhu wa mu'tiquha aw mubiquha mutane gaba ɗaya suna wayar gari wani zai waye gari ya sai da kansa ma'ana ya kansa zuwa ga halaka zuwa ga fata fa mu'tiquha akwai kuma wanda zai yanci kansa ko kuma bayan nafsuhu mai sai da kansa ma'ana wanda ya bayar da kansa dan ya karbi shiriya wanda ya waye gari cikin aikin alkhairi fa mu'tiquha sai ya yanci kansa daga wuta daga fushin Allah daga azabar Allah aw mu'tiquha wani kuma zai waye gari yana mai halakar da kansa yana mai tabar da kansa wajen yin sammako cikin aikin barna kaga dai inna sa'a kuma da tasadin kenan in ma baka gane wannan da hadisin ba ayoyin ba sun suka ce fa amma man a'fa wattaqa amma dukkan man a'fa wanda ya bada ya bada me kuma gawa a'fa al-mal lil fuqara wanda ya bada dukiya ga mabukata a'fa al-mal lil masakin domin lafazin a'fa fi'lin yana yin ta'addi ne zuwa ga mafi'ulin bihi guda biyu fa amma man a'afal fakira malan fa amma man a'atal miskina az-zakata kaga a'ata din ke amma dukkan wanda ya bayar da zakka ga mabukaci wanda ya bada sadaka ga mabukaci shine fa amma man a'afa sannan wattaqa yakiyayi kiyaye ne ya kiyaye dukkan abin da ya kamata a kiyaye shi duk abin da Allah ce a kiyaye shi to shi ya kokari ya kiyaye wannan abu Allah kuma ya ce fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijara to mutum ya kiyaye wuta din Allah kuma ya ce wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin shay'a lalle ya kiyaye wannan yinin ya ce wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah lalle ya kiyaye wannan yinin din wattaqullaha wa yu'allimukumullah lallai ya kiyaye Allah da haka ne ittaqa ya kiyaye duk abin da ya wajibi a kiyaye ya kiyaye fadawa cikin fushin Allah ya kiyaye fadawa cikin azabar Allah ya kiyaye fadawa cikin shirka ya kiyaye fadawa cikin bid'a ya kiyaye fadawa cikin nifaqa da munafunci ittaqa din kenan abinda duk Allah ya haramta ka sanya garkuwa tsakanin ta shi to ittaqa na. fa amma man a'ta wattaqa gaba wa saddaqa bil husna wa saddaqa ya gaskata me ya gaskata to menene kyakkyawar ko mecece kyakkyawar da ya gaskata da ita waɗansu malamai suka ce lafazin alhusna anan yana nufin kalmar shahada saddaka bil husna bi ma'ana saddaka bi la ilaha illallah muhammadur rasulullah ya gaskata kalma kyakkyawa mafi kyawun kalma kuwa ita ce kalmar shahada domin al-husna ala wazni qawla wanda yake dullu al mubalaga ya gaskata mafi kyawun nan mafi kyawu cikin kalmomi wato ainihin ita ce kalmar shahada waɗansu malamai suka ce wa saddaqa bil husna ya gaskata aljanna domin mafi kyawun gida cikin gidaje shine ne gidan aljanna Allah ce lillazina ahsanul husna wa ziyada wa la yarhaqu wujuhahum qatarun wa la dhilla ulaika ashabul janna hum fiha khalidun waɗanda suka yi ihsani suna da alhusna alhusna ita ce aljanna da haka anan waɗansu suka ce gaskata aljanna waɗansu suka ce gaskata kalmar shahada waɗansu malaman suka ce saddaqa bil husna ai saddaqa bil khalafi ko bil khulufi ma'ana ya gaskata maye gurbi domin wanda duk ya bayar da dukiyarsa musulmi yana da tabbas ta fuskar nasi cewa Allah zai maye masa gurbin abin da ya bayar dan ya ce wa ma anfaqatum min shay'in fa huwa yukhlifuhu wa huwa khairu abinda duk kuka bayan kuka ciyar kuka kashe dan Allah Allah zai mai gurbin sa saddaka bil husna shine ya gaskata Allah zai mai gurbin abin da ya bayar ya ba da dubu ya san Allah zai mai gurbin ta bayan lada ya ba da dubu biyu miliyan ɗaya miliyan goma ya san Allah zai mai gurbin ta kuma bayan lada da zai samu saddaka bil husna kenan waɗannan zantuka guda uku sun ci karo da juna ba su ci karo da juna ba akwai wanda yake kuskure ba wanda yake kuskure kowanne daidai ne da ka'ida ta malaman tafsiri idan aka samu malamai sun sha bamban ta fuskar kalmomin da suka fassara aya kowace kalma tana dauke da ma'anarta kuma kowace ma'ana daidai ce ba kuskure ba kowace ma'ana shiriya ce ba fata ba kuma ma'anonin ba sa cin karo da juna sun sha bambam da juna amma ba su ci karo da juna ba da akwai bambanci ba dukkan abin da ya sha bambam da juna bane yake zama ya ci karo da juna ko ya zama kishiyar juna yanzu misali gabas da yamma sun sha bambam da juna sannan kuma kishiyoyin juna ne kudu da arewa sun sha bamban da juna kuma kishiyoyin juna ne fari da baki sun sha bamban da juna kuma kishiyoyin juna ne amma gabas da kudu sun sha bamban da juna amma ba kishiyoyin juna ba ne. gabas da arewa ba ɗaya suke ba amma kuma ba kishiyoyin juna ba ne. fari da ja ba ɗaya suke ba amma ba kishiyoyin juna ba ne. baki da ja ba ɗaya suke ba sun sha bamban da juna amma kuma kishiyoyin juna ne kun ga akwai bambanci tsakanin abinda sun sha bamban da juna kuma kishiyoyin juna da kuma sun sha bamban da juna amma kuma ba kishiyoyin juna ba to duk lokacin da malamai suka yi zantuka daban-daban wajen fassara wata aya ko hadisi zantukan kowanne daidai ne dan kowanne akwai aya da take gaskata shi ko hadisin da ke gaskata shi amma kuma zantuka ne daban-daban da juna to za ka samu babu yadda za a yi su zanto kishiyoyin juna matukar kowanne ya samu aya da take ba da shaida a kansa ko hadisin da ke ba da shaida a kansa a irin wannan hali idan ka zo fassara alkur'ani wadatar fassara shine sai ka fassara ayar da dukkan ma'anonin saddaka bil husna ya gaskata kalmar shahada sannan kuma ya gaskata aljanna sannan kuma ya gaskata cewa abin da kaciyar na alkhairi Allah na mai maka gurbin sa ma'ana ayar tana nuna mai duka baka zabar ɗaya ka kyale sauran amma idan ababe suka sha bamban da juna kuma suka zanto kishiyoyin juna to lalle ɗaya zai zama daidai ɗaya zama kuskure fa'ilin nan dole sai ka yi tarjihi sai ka rinjayar da wanda yake daidai ka faɗi dalilin da ya sa ya zama daidai ka bar wanda yake kuskure ne ka faɗi dalilin da ya sa ya zama kuskure ina fata mu yanka malamai sun yi saɓani dangane da shakarwa da fashewa a cikin alwala kurkure baki a cikin alwala waɗansu sun ce sunna ne waɗansu sun ce dole ne wajibi ne to kaga kuwa waɗannan maganganu guda biyu sun za bamban da juna domin wanda yake sunna ne abin nufi yana nufin mustahabi ne yana nufin idan kai alwalar da baka shaƙa ruwa ba baka kurkure baki ba babu wani zunubi akan ka alwalar ka tayi sannan baka da zunubi amma wanda yake wajibi ne idan kai alwalar tayi amma kana da zunubi saboda ka bar shaƙa ruwa da gangan ka bar kurkure baki da gangan a nan wurin gadi maganganun sun zo ne kishiyoyin juna don ɗaya ya tabbatar da kuskure ɗaya ya tabbatar da babu kuskure to kaga anan suka zama kishiyoyin juna to a nan ba ka cewa duka zantukan nan guda biyu daidai ne sannan ba ka cewa mai saurari zaɓo wanda ka ga dama zaɓi ka tarfe duk wanda ka biya sannan ba ka kallon waɗanda suka faɗi zantukan a wane zancen nan na farko da wane da wane da wane suna ciki kuma suna cikin mutane masu daraja da farala zance na biyu da wani da wani suna ciki su kuma suna da karancin darajar ko farala ba a kallon abin ta wannan fuskar ana kallon abin ne ta fuskar zancen farko menene hujja da aka dogara da shi wajen tabbatar da shi zance na biyu me hujja da aka dogara da shi wajen tabbatar da shi hujjar da aka ga tafi karfi to sai a rike ta a rinjayar da wannan zancen akan wancan ina fatan kuna fahimta na su yi to a irin wannan yanayi wannan ya ce kurkure baki wajibi ne wannan ya ce ba wajibi ba ne ba suna da jama'a da mustahabi ne to sai a kalli dalilan da kowa ka fujar su waɗanda suka ce wajibi ne suka ce manzon Allah ya yi umarni da shi wa balig fil istinshaqi illa an takuna sa'iman ka zurfafa wajen shakar ruwa sai bayan azumi kake shine ba za ka zurfafa ba wannan balig umarni ne ka'idar umarni ko yana nuna mai wajibci sai an samu karina da za ta mai da shi an yi umarni da takarwa an yi umarni da kurkure baki sannan suka ce da baki da hanci dukkanin su sashi ne na fuska ita kuma fuska wanke ta mustahabi ne ko dole dole to saboda haka kenan shaƙa ruwa da takarwa ruwa shi ba zaune ya zama dole sawa'un a cikin alwala ko a cikin wankan janaba ko cikin wankan girki da dukkan wankan da yake wanka ne ina ba za fahimta to kaga hujjojin da suka kafa hujjar su ne waɗancan kuma sun kafa hujjar da wasu hujjojin da suka kai wannan karfi ba yayin kuwa abin da nake so in ce mana lokacin da za aka samu sabanin malamai kan fassar aya ko fassar hadisi ko wata matsala ta addini akan kalli zantukan a ke su zance ɗaya biyu uku ne to kuma akan kalli kowane zance wanne ne wanda yake ya iya zama daidai wanne ne zai iya zama kuskure in akwai daidai akwai kuskure kaga dole ka danja da daidai akan kuskure in kuma kowanne zai iya zama daidai dan kowanne akwai aya da take bada shaida akan sa ko hadisin da ke bada shaida akan sa to anan gurin kaga sai ka fassara ayar da dukkan wannan ma'anoni ko kuma in matsala ta ta sai ka dauka wancan ya halatta wancan ya halatta wani lokaci kai wannan wani lokaci kai wannan inda za a tado maka Abu Hurairah ka tambaye shi yaya annabi yake du'aul istiftahi a cikin sallah zai ce annabi ya ce Allahumma ba'id baini wa bain khataaya kama ba'adta bain al-mashriqi wal maghrib Allahumma lakini min khataaya kama lakka sawul abyad min ad-danas a tambaye wani sahabin kuma zai ce manzo Allah ya ce wajhatu wajhi lillazi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa ma'ana min al-mushrikin inna salati wa nusuki zuwa karshe idan an tabbata wani sahabin kuma zai ce abinda manzo Allah ce subhanaka allahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghayruk waɗannan zantuka ne daban-daban wannan ya ce wannan wannan ya ce wannan amma sun ci karo da juna ba su ci karo da juna ba kishiyoyin juna ne ba kishiyoyin juna ba ne ba ko wanne daidai ne ko wanne daidai ne wato wata rana ka yi wancan kenan wata rana ka yi wancan wata rana ka yi wancan an nau'anta maka ne dan wata rana ka yi wannan wata rana ka yi wannan wata rana ka yi wannan in ka rike ɗaya ki kaɗai ka iya har ka mutu ba ka yi laifi ba wanda ya rike na biyu ya fi ka falala dan ki ya yi wancan ya yi wancan kai ku yi wancan ba ka yi wancan ba in wani ya zo ya ɗauki na uku duk ya haɗa wata rana ya wancan wata rana ya wancan wata rana ya wancan kai kuma da ka ɗauki guda biyun ya fi ka falala Allah ta mun fa amma man a'ta wa taqa wa saddaqa bil husna ya gaskata al husna ko dai ka kalmar shahada ko maiwa mutum abin da ya ciyar ko kuma kace mai al husna wato gidan aljanna kenan duk wanda ya zama haka Allah ke fasanu yaskiruhu lil yusra fasanu yaskiruhu da sannu za mu sauƙaƙa masa za mu datar da shi lil yusra da hanya mafi sauki hanya mafi sauki ita ce hanyar shiga aljanna ubangiji ta'ala ya sa mu dace da hanya mafi sauki ya ambaci tafarkin aljanna cewa tafarki ne mafi sauki saboda babu kunci a cikin sa amma da ala alaikum fi min harajin millata abikum ibrahim an gane ku wa amma man bakhila wastaghna amma wanda yayi rowa wastaghna kuma ya wadatu da kansa yayi rowa rowa game da dukiya bai ciyar da haƙƙin Allah ba na wajibi da ke kansa sawa'un zakka ko wani sa sannan bai ciyar da haƙƙi na musahabi ba ba shi da kenan wanda da ya wadatu da kansa yana ganin baya da bukatar komai a wajen ubangiji sannan wa kazzaba bil husna ya ƙaryata al husna ko ne ka fassara shi da kalmar shahada ko ka fassara shi da aljanna ko ka fassara shi da wato mai gurbi da abin da wato mutum ya siyar kaga ko ne ka fassara shi na wancan haka zaka fassara ta anan wancan ya gaskata wannan kuma ya kare ta wancan ya bayar ya siyar wannan kuma ya yi ya yi rowa ya kame ba ya kame hannunsa ubangiji ke fasal sirhu lil usra to lalle da sannu za mu datar da shi lil usra ga hanya mafi kunci hanya mafi tsanani ba hanya mafi tsanani ita hanyar zuwa wato ainihin gidan wuta a azan Allah wa dan dan haka al yusra a kan hanyar aljanna in ta fasara ta da hanya anan al usra sai zanto ita ce me hanyar wuta ko a can al yusra ka ce aljanna za mu datar da shi da aljanna kai tsaye al usra anan sai zanto me wuta kai tsaye ina ba za mu fahimta dan al yusra kishiya ne na al usra da kuma kamar yadda na faɗa al yusra da al usra dukkan su ala wazni fa'ula wanda siga ce ta mubalaga wato kenan af'ala fu'ula kenan af'al idan muzakkar ne kaga al yusra muzakkar din sa shine me al aysar al usra muzakkar din sa shine me al a'sar ina fada mu ita fa sanu yasiruhu lil usra wato zamu datar da shi zamu dora shi akan tafarki wanda yake na tsanani ko tafarki wanda yake na kunci tafarkin kunci ko hanyar kunci ita ce hanyar da kai mutum wato inda zai je sadu da azabar ubangiji Allah tsare mu manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya faɗa cikin hadisin da Imam Bukhari ya rawaito yace ma minkum min ahadin wa ma min nafsin manfusatin illa kutiba makanuha min al-jannati wan nar a cikin ku babu wani daya kai babu ma wata rai da aka busa aka sa ta a cikin gangan jiki fati sai an rubuta mazauninta a cikin wuta da wani mazaunin a cikin aljanna kowane mutum da ka gani a ban kasa yana da gida guda biyu ɗaya a aljanna daya a wuta yace wa illa qad kutibat shaqiqatin aw sa'ida babu wata rai face sai an rubuta cewa wato mai tsira ce ko mai halaka ce dan wuta ne ko dan aljanna ne qala rasulullah ya rasulullah wani mutum ya ce ya manzo Allah afala nattakilu ala kitabina wa nad'u al-amal to idan haka ne mu dogara da rubutun da malaika ya tun damana ba sai mun yi aiki ba ba sai an yi sallah ba sai an yi aiki hajji ba sai an yi zakka ba sai an yi komai da komai tun da Allah an rubuta an kai aikin ka bai zai yi tandawa haka wani sahabi ya tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace afala nattakilu ala kitabina wa nad'u al-amal فمن كان منا من أهل السعادة فسيسير إلى أهل السعادة ومن كان منا من أهل الشقاء فسيسير إلى عمل أهل الشقاوة ita cikinmu mu duk wanda yake yana cikin ma'abuta arziki da tsira to da sannu zai gangara zuwa ga ma'abuta arziki da tsira wanda ko kasance cikin ma'abuta tafewa da halaka da sannu zai koma zuwa ga aiki irin na ma'abuta tafewa da halaka da ya faɗi wannan magana kala sai manzon Allah ce amma ahlus sa'ada fa yuyassaruna li amali ahlus sa'ada ku yi yin aikin kuna cikin aikin ne duk wanda yake yana cikin ma'abuta arzikin lahira to za a sauƙaƙe shi a sauƙaƙe masa ayyukan katar gare shi ya zanto ya dace da aiki na ma'abuta aljanna wa amma ahlus shaqawa fa yuyassaruna li amali ahli shaqawa waɗanda suke kuwa masu tafewa, su ma za a karkatar da su zuwa ga aiki na tafewa, za a datar da su da aikin tafewa. bayan annabi ya faɗi wannan sun makara sun makara sannan ya karanta fa amma man asa wa taqa wa saddaka bil husna fa sam yasiruhu lil yusra wa amma man bakila wa stagna wa kazzaba bil husna fa sam yasiruhu lil usra abin dai da ake nufi a nan gurin shine ubangiji ta alakan ya riga ya umarci mala'iku sun riga sun rubuta kowa an riga an rubuta matsayinsa ko mazauninsa makomarsa ta ƙarshe to sai dai wannan gaibu ne za ka yi imani da shi amma ba ka hujja da shi wajen ɗaukan mataki za ka yi hujja da abin da ake kira alƙadar shari'i wajen ɗaukar mataki wajen yin aiki da kwazo wato akwai abin da ke kira alqadar alkauni kaddaran Allah ta fuskar halitta da kuma alƙadar shar'i kaddarawar Allah ta fuskar shari'a ƙaddarar Allah ta fuskar halitta shine ya halicci yan wuta da yan aljanna kuma kowanne an rubuta to wannan za ka yi imani da cewa Allah ya yi hakan sai dai baka sani ba a wanne take ko a wanne yake ko a wanne take ko yake ba wanda ya san wannan sai Allah amma wajibi ne yin imani da haka amma wajen yin aiki da kwazo da himma ba za ka kafa hujja da shi ba sai dai ka kafa hujja da abin da ake kira al shari'i. shar'i kaddarar Allah ta fuskar shari'a shi ne sai ka buɗe littafin sa daga mai umarni a yi to shi ya kaddara maka a shari'ance cewa ka aikata me ya hana to shi ne ya kaddara maka a shari'ance cewa kada ka yi to da wannan kafe hujja kai bawa a umarnin su cikin alkur'ani ya ce wa aqimu salata kuma ya ce wa atu zakata kaga zaka sai da sallah zaka bada zakka da kaddara shari'a ba gaibi bane ba abu ne a fili an faɗa maka wa atimmul hajj wal umrata lillah dole zaka yi aikin mutum zaka yi umra idan ka samu wadata kana da halin yi wa abudullaha wala la tushriku bihi shay'an wa bil ihsana Za ka bauta wa Allah shi kadai ka kyauta wa mahaifa dan a shari'ance Allah ya kaddara hakan kuma ka ji an karanta maka yi isar maka a waje ɗaya kuma ya ce la taqtulu an-nafs allati harrama Allah illa bil haqq duk kace rai to kaga ba za ka kisa ba dan a karanta ya hana ka kisa wala taqrabu ma al-yatimi kar ku kusanci dukiyar maraya ka ba kai ba dukiyar maraya wajen zalunta dan a shari'ance ya haramta ka ya haramta maka wannan duk abin da ya hana ka la ta karbu zina kaga ba za ka yi ba dan ka da ka san ya hana ka a shari'a wala tusriku bi sai ba za ka yi turka ba dan ka san ya riga ya kaddara maka ya shari'a ta kai ina fatan mun gumman biyan wato al-qadrul kawni mutum yu'minu bihi lakinnahu la yahtaju bihi fi ittikadul qarar abinda zai kafa da ji wajen daukar doka a hannu ko wajen daukar doka ko wajen zabura wajen aiki yi ko bari abinda zai kafa hujja da shi shine ne alqadru shar'i ba alqadru kauni ba Allah ta mun fahimta ubangiji ta'ala ce wa amma man bakila wa saghna wa kazzaba bil husna fa sanu yassiruhu lil husra sai aya ta gaba وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وما يغني عنه ماله إذا تركه ما يغني عنه ماله dukiyarsa بذاك za ta wadatar da komai gare shi ba idza taradda idan cikin ramin halaka ko idza taradda idan ya gangara wa ramin wuta dukiya ba za ta yi wa mutum amfani ba inda har mutum ya kafa kafirce mu ubangiji subhanahu wa ta'ala ubangiji ya ce inna alaina lalhuda lalle shiriya akan mu take lalle wajibi ne akan mu bayyanar da shiriya ma'ana wajibin da Allah ya wajabta wa kansa ba wanda wani ya wajabta masa ba wato alwasin da Allah ya ci shine zai bayyana tafarkin shiriya dan a gane tafarkin shiriya dan haka ya saukar da littattafai dan haka ya turo da manzanni saboda haka duk mai neman shiriya sai dai ya littafin da Allah ya saukar ya bi maganganu da ayyukan manzon da Allah ya turo masa a zamanin sa shine kadai zai yi maka bayanin shiriya wanda ko dai ya bi shiriya ba ta hanyar da littafin da Allah ya saukar ba ba ta hanyar bayanin manzon da aka saukarwa ba to babu yadda za a yi dace da shiriya tunda ka san Allah ba magana zai maka kai da shi ba kai tsaye turowa zai yi in ku yi turo ku sai ka bi wanda aka turo dan ka samu shiriya Shi ne ma'anar inna alaina lal huda lalle bayanin shiriya wajibi ne a kanmu inda Allah kamar yadda yake wa ala Allah qasdus sabil wa min da'ir wa law sha'a lahadakum ajma'in ubangiji ya wajabtawa kanta bayyana tsakiyar hanya shine wa ala Allah qasdus sabil Allah ya wajabta kanta bayanin tsakiyar hanya hanya ta shiriya wa min hajair amma za ga wani ya budewa hanyar bayan Allah ya bayani walau sha Allah ku ajma'in inda ya so da shirin shi da ku inda ya ga dama da shirin shi da ku gaba amma za ku ga wani ya bude ga kuma an riga an bayyana hanyar ma'anar inna alaina lal huda wa inna lana lal akhirata wal ula wa inna lana lalle a wurin mu ne mallakar mu lal akhiratu gidan karshe yake wal ula da kuma gidan farko wato duniya da lahira dukkanin su mallakar Allah ne wani baya tarayya da Allah wajen mallakar su al'akira gidan karshe wato lahira ke al gidan farko duniya kenan yana sai a ambaci na farko sannan na karshe amma sai aka ambaci na karshe sannan na farko saboda mai dan bayyana muhimmancin lahira akan duniya duniya muhimmancin tara gagge ne amma ta fara gabatar da ita wajen ambato waɗansu malaman kuma suka ce a'a lil fasila saboda ayoyin wannan sura suna karewa da aluja kaga kalmar al'ula ta kare da aluja inda an ce wa inna lana lal'ula wal akhirah to zubin kalmomin karshe a surar ya kare kalmomin karshe da ke cikin kowace aya da ya kare tunda suna ta karewa ne da kalmomi masu aluja a karshe wa inna lana lal akhirah wal ula ubangiji yace fa anzartukum naran talaqqa fa anzartukum lalle na zabarar da ku na tsoratar da ku naran wuta talazza wadda take ruruwa wato a yanzu haka tana nan tana ruruwa asalin talazza ta ne asalin lazadin harshen wuta kenan ta talazza wutar da take ruruwa tana fitar da harsuna daban-daban su yi nan su yi nan su yi sama su yi gefe ta talazzuwa ɗin kenan tana rababbaka ubangiji sai yana tsoron da su wannan wuta ɗin wato kenan wutan lahira maza Allah ya bayyana cikin hadisin da Umar bin Bashir ya ji daga bakinsa wanda Imam Bukhari ya ruwaito yace inna ahwana ahli an-nar azaban yawm al mafi saukin azaba a cikin yan wuta a ranar tashin kiyama wanda azabarsa ita ce mafi zama mai rauni ta karshen ƙasa ba ta da yawa idan an kusanta da sauran la rajulun tudau fi akhmasi qadamaihi jamratan yazli min hadi mawdu wato shine mutumin da za a sanya garwashin wuta guda daya a karkashin tafukan kafarsa garwashin wuta daya amma kwakwalwar kanta tana ta farfasa saboda zafin wannan galwashin guda ɗaya wannan a cikin yan wuta shine da saukin azaba ba wanda ya fi su to ina ga sauran to kaga ko lalle wannan wuta a bai surutu lalle wannan wuta a ba firgiti shi yasa ubangiji ke fata kunna lillahi wa qulu nasu wal hijara ku tsoratu wuta wanda makamacin ta sune mutane da duwatsu jefa duwatsu kuma a jefa mutane a ciki wato mutanen sune wanda suka kafa cewa ubangiji duwatsun su ne waɗanda aka sassaka aka yi goma gumaka da su ubangiji zai sa su zanto makamashin wuta dan a kunyatar da da suka kauta ta musu cewa su waɗannan da kuka riya alloli ne ga su ba su haɗa kansu cinyewa wa na ku ba su haɗa kansu konuwa da wata wa na ku da kuka bauta za musu din kamar yadda yake innakum wa ma ta'buduna min dunillah hasabu jahannama antum laha waridun لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون ku da abin da kuke bautawa ba Allah ba gaba ɗaya makamashin jahannama ne sai kun shiga ciki inda waɗannan gumaka da aka sassaƙa su duwa sun kai itace ne da shiga cikin ba wato za a kun yi su ba haka Allah ya tsoratar da mu wutar fatakun nar lati wa kullu hannas wal hijara fa anzartukum naran talazza na razanar da ku na tsoratar da ku wuta wadda take mai rababbaka ko mai kunnuwa wato ita da kanta tana da harsuna la yaslaha ba wanda zai shiga cikinta illal al-ashqa sai mafi hasara cikin bayi lafazin ashaqawatu yana nufin tafewa ko hasara sannan yana ɗaukar ma'anar wahala idan an ce shakiyu cikin mutane ana nufin hasararre ana nufin wahalalle an gane ko hasararre ko wahalalle to dan wuta sai ake ce masa shakiyu saboda hasara idan ba wanda yake mafi hasara irin wanda ya hasarar lahira hasarar duniya mai sauki ta iya a mai gurbi amma hasarar lahira ba mai sauki wace ina ba za mu fahimta attaqawa ita hasara ashaqi shi hasararren to idan an ce al-ashqa mafi hasara to anan shi yasa su malamai suka ce lafazin al-ashqa anan laisa ala babi domin idan da mun ce al-ashqa huwa ala babihi sai zan to la yaslaha ba wanda zai tsono da ita wuta illa al-ashqa sai mafi hasara wato hasararre ba zai kone ba sai mai mafi hasara dan shine dirin kalmar al-ashqa ke nunawa shi yasa waɗansu malamai suka ce a'a al anan laysa ala babi wa inma bi ma'ana shaqi ko da bala haka ya rubuta al bi ma'ana ash-shaqi ba mai shiga wuta sai hasararre to kaga da mai hasara ta kasa da mai tsakatsakiyar hasara da mai hasara ta karshen sama al-ashqa din dukkan su dai za su shiga kenan shine la sarha illa al kamar ka tambaya wani ne al-ashqa sai ubangiji sai allazi kazzaba wa tawalla allazi kazzaba shine wanda ya karyata wato ya karyata wa ya karyata abinda aka saukarwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karyata alqur'ani ya karyata hadisi karyata alqur'ani ba lalle bane sai duka ko aya ɗaya mutum ya dauka ya karyata ta imani da sauran ba zai amfane shi ba haka karyata hadisi ba lalle bane ba sai duka in an samu hadisin da kayi imani ingantacce ne kuma tare da haka karyata imanin da sauran hadisai ba zai amfane ka ba an gane ko da haka Allah ce innal ladina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna an yufarriqu baina Allahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'din wa yuriduna an yattakhidhu baina dhalika sabila ulaika humul kafiruna a'tadna lil kafirina azaban muhina wato waɗanda suke kafircewa da Allah da manzansa suke son su rarrabe Allah da sai suke mun imani da kaza mu mai da kaza ba bi wa nakfuru bi ba'd su ce mun yi imani da sashi amma mun yi imani da sashi kaga nan al-ba'd abin da yake nuna sashi ko da abin da kai imani da shi shine mafi yawa wanda ka karyata ka ce baka yi imani da shi ba shine mafi zama kankani to dai wancan sunan shi al-ba'd wannan ma sunan sa al-ba'd idan aka kasa abu goma kashi tara sunan sa al-ba'd kashi ɗaya cikin goma shi ma sunan sa al-ba'd saboda ka amana bil ba'd wa kafara bil ba'd me yawa abin da kai imanin da shi ya fi yawa to wannan dan kadan din da ka kafa sai sai ya rushe wancan sauran me yawa abin da kai imanin da shi kuma dama shi fi zama kadan to kaga abin da aula ya shi wancan wanda mafi yawan ya rushe wannan dan kadan tunda in dan kadan da ma ya rushe babba to ina ga mai yawa kuma wajen rushe babba ina fata kun fahimci wannan dan al-ba'diyya la tadullu ala al Ba baya nuna cewa rabi da rabi wato kamar ya kasa abin ya yarda da rabi bai yarda da rabi ba a ana kafin ya yarda da wani bai yarda da wani ba ba ruwan mu da lissafin wanda ya fi yawa tsakanin wanda ya yarda da wanda ya kare ta matukar ya yarda da wani abu bai yarda da wani abu kan su ko bai na cikin cikin hadisi kaga wannan ke nuna ke nuna hadarin mutum ya kare ta ayata alqur'ani ko ya kare ta hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ita ce mafi wato mafi girman barna da adam zai wa kansa mafi girman kasa da dan adam zai samu kasa amma mutum ya gaskata gaba daya to shirya ke to wajen aiki kuma ya yi aiki da wannan bai aiki da wannan ba wannan kuma daban don imani da abu ta iya mutum ya imani da shi amma yana da ragwanci wajen aiki bai aiki ba dukkan mana mun yi imani da ayoyin jihadi a cikin wata zuwa jihadi ma'ana ba ma ba duka bane kowa ya shirin jihadin ba ba duka bane kowa ma shi san a tattauna kan matsalar da ke tashin hankali ne fa da zaune tsaye ne da Allah yi shiru da ka ta wahul na qalu salama salama to imani da abu daban aiwatarwa daban to mutum ya kare ta shine hadari mafi hadarin abu kenan Allah kare sai Allah tabi wa fanjannahu hal atqa الذي يؤتي ما إيمانه يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى وبين وسيجنبها الأتقى da sanu za a nesantar da al'atika al'atika shine wanda ya fi kowa kaso mai soka a cikin takawa shi daga attakawa ne ita attakawa din ita ce takawa ma'ana tsoron ubangiji tsara dokokin ubangiji bin umarnin hannuwa daga hannu wanda yake yin haka din shine sai a ce masa attaqiyu idan guda ɗaya ne wanda kuma kasansa ya tsara na sauran sai a ce al-atqa to sai Allah ce wa sayujannabuha al-atqa da sanu za a nesantar da mafi takawar mutane daga ita wuta to idan da za a ɗauki ayar a wannan zahirin lafazin al'atika to sai zanto al'atika ne za a nisantar daga wuta amma a taƙi ba ba za a nisantar da shi ba shi sa annabi shi ma malamai suke cewa al'atika laysa ala babi abinda ake nufi da shi at-taqiy kuma fawqahu kamar yadda a can gurin al'atika laysa ala al'ababi wa innama al-murad a taqiy wa ma fawqahu sai zanto mai takawa da ma wanda yake takawa to shi za a nesanta daga cikin wuta to Allah samu cikin masu takawa ko mafiya takawa can wurin kuma sai ya zanto wanda zai shiga wuta shine ashaqi wal ajqa wato la hasararre da mafi hasara kaga nan sai mutum ya nemi tsarin Allah kare zama hasararre ko mafiya hasara bai wa fa yujannabu al ajqa kamar ka tambaya wane ne al ajqa suka ce Allah Allah wanda kuke ce Allah allazi yuti malahu yatazakka Shi ne wanda yake yi yu'ti malahu yake bayar da dukiyarsa to shi ma ata yuti ita'an an ita sai shi ma ya ta'adda ila mafulain kaga nan an ambata al-maful al-awwal amma an kana al-maful al-thani yu'ti malahu al-miskina yu'ti malahu al-muhtaj yu'ti malahu al-faqir yu'ti malahu man yastahiqu dhalik wanda yake bayar da dukiyarsa ga wanda yake cancanta a baya saboda maskana saboda talauci saboda bukata saboda larura yuti imanin ya tazakka idan an ce tazakka yana tsarkakuwa wato yana tsarkakuwa daga dattin ruwa don ruwa da titi kyauta kuma shi ne sabulun wanke wannan dattin ne ya tazakka bi ma'ana ya tatahhar waɗansu malaman suka ce ya tazakka ma'anarsa yana tsarkakuwa daga dattin shirka daga dattin kafirci da nifaka don wannan kai shine mafi munin datti to kenan ya bayar da dukiyarsa alhalin dama ya tsarkaka daga dattin kafirci to sannan ne sai wannan bayarwar ta masa amfani amma wanda ya bayar da dukiyarsa amma kuma yana cikin dattin shirka da kafirci bayarwar za ta yi amfani ba za ta yi amfani ba wakajin na ila ma amilu min amalin a ba'an mansura saboda dukkan aiki na kirki sharadin karbarsa shine mutum ya yi shi yana mai imani da Allah man amila salihan min zakarin او unsa wa huwa Allah sa'ayaha وهو مؤمن اولئك كان سعيهم مشكورا كان يتزكى إنجا يؤتي ماله يتذكر جمع بين الزكاة والإيمان آمن بالله ثم زكى ماله ثم أعطى ماله للمحتاج yu'ti malahu yatazakka wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza in sa kan yare ta wato ya bayar da wannan dukiya ba dan ramawa ba a'a dai shi ya baka ne dan ka tantance baka a cikin akwai bambanci tsakanin wanda ya bada abu dan bukata ana da bukata da haka ya bayar yana neman yadda Allah da wanda kayan masa da haka shi ma yayi maka da ba kai masa ba ba zai maka ba Allah ya ce wa ma li ahadin indahu babu wani mutum a wajensa min ni'imatin da yake da wata ni'ima da ya taɓa maka tujuza wanda za a saka kan da ita ba dan hakan ne ba ya bayar kawai illa tiza'a wajh rabbil alamin illa tiza'a sai dan neman yarda da wato ainihin ubangijinsa al'ala mafi tsarkaka ibtida'a wajhi rabbih yace dan neman yarda ubangiji galibi har wadan suke fassarawa amma a ibtida'a wajhi sai dan neman dacewa da ganin fuskar ubangiji tunda za a ga ubangiji a ranar tashin kiyama wujuhun yawma idhin naziratun ila rabbiha nazira dan haka ibtida'a wajhi Allah idan ka fassara da neman yarda ubangiji galibi suke fassara da ake da Hausa amma gaskiya kai kama da tawili tawili ibtida'a wajhi rabbih yana neman dacewa da ganin Allah dan ganin Allah din a wurin a ranar tashin kiyama mai yiwuwa ne game da mummune. kafirai ne ba za su ga Allah ba kalla innahum an rabbihim yau izin la mahzubun amma mummune kuwa wujuhu yawma izin nadiratu ila rabbiha nazara manzo Allah faɗa cikin hadisin muslim innakum tarawna rabbakum yawmal qiyamah kama tarawna al-qamara laylatal badri lalle ku bayi mummune za ku ga ubangijin ku ranar tashin kiyama irin yadda kuke ganin wata a daren shafi malamai na suna suka ce haza تشبيه الرؤية بالرؤية لا تشبيه bil mar'i Kamanta gani da gani ne ba kamanta abin gani da abin gani ba gani abin gani abin gani shine wata din ko abin gani Allah subhanahu wataala a ranar tafi kiyama amma ganin wato irin yadda a ganin ba ka samun matsala wajen ganin wata a ganin sha to haka ba za ka samu matsala ko turmusu ko tunkoso ko wajen ganin Allah a ranar tashin kiyama yadda wata a daren ta hudu ba ka cewa wani hula ta kare mun Allah din gyara ban gaji ba to haka a ranar tashin kiyama duk taron ba zai hada ganin ubangiji ba kaga manzo Allah na kamanta gani da gani ne ba kamanta abin gani da abin gani ba dai in kamanta abin gani da abin gani ne sai zanto kamanta Allah da wata kenan wanda kuma Allah mata madaukakin sarki laysa kamithlihi shay'un wa huwa al-sami'ul illa tiga a wajen rabbil ala wato sai in ibtiga a wajen rabbil neman ganin fuskar ubangijinsa al'ala mafi daukaka ubangiji kuma ya siffanta kansa da fuska to kuma siffanta kansa da fuska wannan abin da ya tabbatar wa kansa kenan kar ka kore ka ce ai idan mun ce yana da fuska to mun kamanta shi da bayi masu fuska kana da ka'ida wanda qur'ani ya baka a cikin surfu sura laysa kamithlihi shay kasancewar ya siffanta kansa da fuska baya nuna kamance shi ne tsakanin fuskarsa da fuskar halittu kasancewar ya siffanta kansa da hannu baya nuna kamance shi ne tsakanin hannunsa da hannun halittu kamar yadda kasancewar ya siffanta kansa da ilimi baya nuna kama da juna tsakanin iliminsa da na bayi kasancewar ya ce shi mai ji ne mai gani ne baya nuna yayi kama da sauran masu ji da sauran masu gani kasancewar ya ce rayayye ne shi Ba ya nuna yayi kamantace ne tsakanin shi sauran rayayyu komai na shi ya sha bamban da na kowa ba wanda ya kama da shi ba abin da ya kama da shi shine ma'anar laysa ka mislihi shay'un wa huwa samiul basir bada abin ahlus sunna shine isbatun bila tamthil da kuma tanzihun bila ta'til za ka tabbatar da abin ba tare da nuna kamancin ne Allah da wani ba kuma za ka kore tawaya ba tare da kore masa sifofin da suka dace da shi ba isbatun bila tamthil ah, bila tamthil sannan komai mai tanzihun bila ta'til wannan shine mazhabin ahlus sunna wal jamaa waɗansu malamai cikin malaman tafsiri suke cewa sai jannabu hal atika ana nufin sayyidina abubakar allazi yu'ti malahu yatazakka wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza wato ana nufin anan tana nufin alƙawari ne ga sayyidina abubakar cewa za a nesanta shi da shiga wuta don shine al'atika cikin mutane baitin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan al'umma wanda yafi kowa ta kawaki ne sayyidina abubakar sannan littattafan sira sun nuna lallai sayyidina abubakar ya ce da dukiya yana ta kashe kuɗi ya sayi bayi ya kantar da su har ma yakan sai kira su yace ga kada kuɗi kana ta sayan bayi kana kantar da su kuma sai ka je ka sayi talakawa ko balasa karfin da ba su da karfin da in an tashi yake ma ta iya baka kariya ka je ka sayi waɗanda bayi masu yawa sai da in ma rigima ta tashi tana da wanda za su kare ka sai ce ya abin da nake dama ina neman kare kan nawa ne la ya kace mahaifin yana nufin su kare shi a nan kuma yana nufin su kare shi a can wasai jannabu hal atqa alladhi yuti ma lahu yatazakka وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتداء وجه الرب الأعلى فما كفيت من كفرة تأيي التقوى كان سيدنا أبو بكر تأيي التقوى كان بك من دي تقوى قول روكي تمين تن الأتكى تأيي التقوى كان أبو جهل كو أبو لهب إلي يدو أنسما لما تسير سكا فسرا تأيي التقوى كما كان بك من أتكي كو الأتكى في كل زمان وفي كل مكان فسي سورة تقوى كيف تنظام تكتن سورة الظهر ولسوف يرضى جميل ولسوف يرضى da zai yarda da abin da Allah zai bashi na sakamako kaga anan wurin yarda yana komawa zuwa ga mai allazi yuti malahu yadaka yarda huwa kaga don yarda in fili mudari ne wanda ke fa'iluhu damirun mustatir jawaz takdiruhu huwa yaudu ila allazi yuti malahu yadaka wala sawfa yarda da sannu zai yarda da irin sakamakon da Allah zai bashi din duk da dama yayi dan Allah din kadai sura ta gaba ita ce suratul duha suratul duha sura ta ita ma makkiya balati hi inda ashara aya tana kunshe da ayoyi goma sha ɗaya wa mawdu'uha addul imtinan allati an'ama Allah biha 'ala an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam babban mawdu'in ta kidaya wani sashi na nemomi da Allah ya yi wa manzon Allah tsara da mutum tabbata gare shi bi zikri ba'd al wa bina'i ahkamin alaiha ikram wa ahli al-hajat wa tahadduth ta hanyar ambaton waɗansu siffofi na zati da suka shafe shi manya-manyan siffofi da kuma gina hukunci a kansu kamar wato karrama da'ifai wato sunan marayu da talakawa wa ahlul hajat da ma abuta bukata wa tahaddathu bi ni'matillah da kuma labarta ni'imar da Allah ya yi masa walamma nazalat kabbara sallallahu alaihi wa alihi wa sallama akhiraha yayin da suratul duha ta sauka har zuwa wa amma bi ni'mat rabbika wa hadith manzo Allah sai ya kabbara yake Allahu akbar fa sunnat takbiru fa sunnat takbira akhiraha dan haka fa sunnat takbiru sai aka sunnanta yin kabbara akhiraha idan an je karshen ta wato idan mutum ya karanta wa amma bi ni'mat rabbika fa hadith sai ce Allahu akbar an sunnanta haka kamar da malai yace anan وروى الأمر به ko wa ruwiyal amru bihi an ruwaito cewa an yi umarni da yin kabbara fi khatimati kulli suratin ba'daha a ƙarshen kowace sura da za ta biyo bayan suratul duha yadda ko kabbara take wa huwa Allahu akbar mutum zai ce Allahu akbar wa amma bi ni'mat rabbika fa haddith sai ka ce Allahu akbar sannan yi bismillah ka shiga alam nasra fa idza faragta fansab ila rabbika farghab Allahu akbar sannan kai bismillah kuma sai ka shiga wa tini wa zaitun har zuwa an gane ku au ko ko mutum ya ce la ilaha wato zai kara da hailala ke a takaice dai yadda suka ruwaito an ce mutum zai kabbara ko kuma ya yi hailala tare da kabbara ko kuma yayi kabbara sannan yayi hailala sannan yayi kabbara wato Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar waɗansu ma sun kara da walillahi alhamd to yaya asalin abin yake ita wannan kabbara din menene madogarar ta shi yasa da dauko mana ibnu kasir din ya bayani mai kyau akai ibnu kasir na daga cikin mizarta wato fitetin tafsirinsa shi malamin tafsiri ne sannan ko malamin hadisi to wannan ta sa idan ya kawo ruwayoyi galibi ya kan yi nakadin su wato ya bayyana inganci da dalilin da yasa suka zama ingantattu ya bayyana za'ifanci da dalilin da yasa suka zama ya kan yi haka a wurare da dama cikin tafsirinsa duk da a wani lokacin ya kan yi shiru sai dai ya kawo maka sanadi yana nufin tun da ya baka sanadi kai je ka bincika sanadin da kanka dan kai hukunci wajen karɓa ko rashin karɓar riwaya maganganun da yi suna da yawa yace wa ruwina min tariqi abdul hasan ahmad ibn muhammad ibn abdullah ibn abi bazza al-muqri an ruwaito mana magana daga abul hasan shine ahmad ibn muhammad ibn abdullah ibn abi bazza wato wannan mutum shi da ake kira ahmadul bazzi wanda rawi ne daga cikin marwaita guda biyu daga wurin al-imam ibn kathir al-makki rawa ahmadul bazzi lahu wa muhammadin ala sanadin wa huwa al-munakkab qumbula kamar yadda imam shafi'i yace ahmad al-bazzi yace karatu ala ikrimata ibnu sulaiman na karanta al-qur'ani wa dai ikrima ibnu sulaiman ya bani labarin ya karanta a wajen isma'il ibnu qustantin da ibn ibnu ubad cewa yayin da ya kai suratul duha duka su biyan sun ce kabbara ya rinka yin kabbara har kabbir wato idan ka kai suratul duha ka cigaba da yin kabbara hatta taktima ma khatimati kulli sura har ka dai karshen qur'ani a karshen kowace sura zaka rinka yin kabbara sai ce kuma mun karanta haka a wajen al-Imam Ibn Kathir ya yi umarni da shi ya ba mu labarin ya karanta haka a wajen Mujahid ya yi umarni da shi shi Mujahid yace ya karanta a wajen Abdullahi bin Abbas ya yi umarni da shi shi kuma Abdullahi dan Abbas yace wannan sunna shi. wato kenan sanadi ne zuwa ga Abdullahi dan Abbas ibn kasir ce fa yace to dan da Ahmad al-Bazzi babban malami ne ta fuskar qira'a kana imamun fil qira'ati fa amma fil hadisi fa qad da'afahu Abu Hatim ar-Razi ta fuskar hadisi ka launi gare shi Abu Hatim ar-Razi yace da'if ne wa qala la uhaddisu anhu yace wallahi babu yanda za in ji hadisi a wajen Ahmad al-Bazzi in ji tsoron dan ba malamin hadisi bane gashi masanin Qur'ani bai girma وكذا أبو جعفر الأقيلي حتى أبو جعفر الأقيلي قال هو منكر الحديث يتي حديث منكر والمنكر الذي روى غير الثقة مخالفا في نقبة قد حقق كوكو وتو منكر كنا وندا حديث متمن da ya rawaito su ba amintacce bane ta fuskar riwaya hadisi a takaice dai dukkan maganganun da ya fara a nan gurin wannan riwaya ce mai launi, wannan kabbara ba ta da asali abinda Ahmad al-Basri aka ji daga wajensa idan ka za ka ce Allahu akbar to kuma hadisin da yake ne a ƙara Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar to kuma wannan shi ma barzin bai san shi ba a ƙara walillahi alhamd wannan kuma galibi qurra'u bi sura makarantar mutane ne sai ƙara wannan dan bai da asali dan haka dai wannan kabarbarin da ake yi a hakikanin gaskiya ba su da inganci ta fuskar wayar hadisi tsakanin waɗannan surori na da duha zuwa ƙasa da sauran surori na alƙur'ani babu wani zikiri da zaka yi sai wanda ya tabbata inda ko muka ga zikirin da ya tabbata shine a ƙarshen suratul kiyama an gane ko ubangiji ta Allah ya ce me alaysa zalika bi qadirin ala an yi huyar mota ya tabbata cikin hadisi zaka ce subhanaka fa bana wannan kada ya tabbata inda ya ƙarshen sura ne daidai na ƙarshen suratul qiyama alaysa Allah bi ahkamil hakimin za ta bala wa nan azalika min bai ba to haka kuma waɗannan kabarbari su ma ba su tabbata ba haka da karshen suratu tabara da idan mutum ya ce in asbaha ma'ukum ghawran faman yatikum bima'in ma'in za a ce Allahu rabbul alamin shi ma bai tabbata ba duka su da ba za a aiki su to sai mu karanta muna roƙon ubangiji ta'ala ya fahimtar da mu ayoyin da ba mu ikon aikin su بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا فجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى جيت والضحى إلى أن حديث malai awwalun nahar shine farkon yini haka ake fassara hantsi cewa shine bayan rana ta hudu asibin tsakiya a wannan da suka mamaye wannan lokacin shine adduha waɗansu malamai kuma suna fassara adduha a nan cewa yini gaba ɗaya hujjar da suka ce Allah ce ni idza saja ina rantsuwa da dare wato ainihin idza saja idan ya lullube duniya da duhun sa shine saja daga saja yazu sajwan ne wanda yana nufin lullube abu sannan saja yakan zo da ma'ana as-sukun akan ce sajan lailu bi ma'ana sakanan lailu idan gari ya nutsu wato gari ya yi ba kowa ba ka jin motsi akan ce al baharu idan lam yakun ha'idan wato teku ya nutsu wato idan igiyar ruwa ba ta kadawa sai ake sada saja fi'ili madi kenan yasju fi'ili mudari'i fa huwa sajin da haka dai sun ce adduha anan na nufin yini saboda mai saboda a bayan sa an ce wallaili idza saja tun da aka kawo dare a bayan adduha to ya nuna abin da adduha din gina mai yini gaba ɗayan sa ba farkon yini kadai ba kuma sun sace kafa hujja da faɗin Allah ta'ala afa amina ahlul qura an yatihum basuna bayatan wa hum na'imun aw amina ahlul qura an yatihum basuna duhan wa hum yal'abun afa aminu makra Allah fala ya'mun makra Allah illa al-qawm ma'ana anan Allah dare sai kuma yace duhan zai dauki ma'anar mai kenan yini gaba ɗaya tunda an kawo dare sai a kawo kishiyar sa gaba a takaice da ya'yan uwa lafazin abduha a larabci yana daukar ma'anan farkon yini sannan yana daukar ma'anan yinin gaba daya idan ya zanto yini gaba daya kaga ya zama maimai ne na fassara wannan hari idza ka danda amma sai aka canza kalmar dan a baka jali na kalmomi da yawa in ko ya dauki ma'anar rabin yini to kaga sai ya zama am nan kuma ya zama fa ya zama min babu ya kafa khas al al lil inayati bi Allah na rantsuwa da hanzi Allah na rantsuwa da dare wadduha rantsuwa da hantsi wallaili idza saja da dare yayin da gari ya tsis ko ka ce da dare lokacin da ya suturke duniya da duhunta ma wadda aka rabbuka wa ma ubangiji bai yi ban kwana da kai ba ubangijin ka bai yi ban kwana da kai ba wa ma sannan bai ki ka ba Allah madaukakin sarki sai da ya rantsi sannan ya tabbatar da wannan ma wanda aka rabbuka ubangijin ka bai yi ban kwana da kai ba domin a taudi shine ban kwana wa ma kana ko bai ki ka ba akan ce kala kalli kilan ko kala kalli kala'an kilan a larabci shine kin abu al kenan kala inni amalikum min al ni kam na zo mai kin abin da kuke aikatawa alkali wanda yake kin abu kenan billah ba alqadi ba wanda yake nuna alkali a Hausa kuma kala ya kalli kilan ma'ana ma kala bai kuma kika ba malami suka ce a nan da aka ce ma wadda aka ka. da sai kuma ce ne wa ma kala ka to amma inda an kawo ka din to kuma shi ma ya wa kalmomin karfe na ayoyin wannan sura domin dukkan suna karewa da mai alunda ya arada aluja akan ta wadduha da aluja wal layli idza saja ma wanda aka rabbuka wa ma qala idan ce wa ma qala ka to ya kare wadanda suka ce kuma hikimar da take ciki labazin qalaka na nuna ki da tsana to shi yasa kawai aka ce wa ma qala ba ma a san a ce kadin saboda ba ke yi a tsakanin Allah da manzon idan bawa zai idan Allah zai so bawa daya a cikin halitta to manzon Allah ne in sun fi daya to manzon Allah ne na farkon to kan babu maganar kiyayya ke yasa ba za a ce ba ma kaza ka sai ka ce wa ma kaza duk da ka din zaka kaddara ka kai ubangijin ka bai ban kwana da kai ba sannan bai ki ba ba za ka ce bai ki ba kawai bai ki ka ba duk da ka din ba su ba amma za ka kaddara ta a zuci duk da ba za ka rubuta ta ba a rubuce ina fatan kun fahimta ma wadda aka rabbuka wa baka na hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari daga dunduk ibn sufyan yace istaka rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam fa lam yakum laylatayn manzo Allah ya yi rashin lafiya bai samu damar yin kiyamul laila ba har dare biyu aw salatan ko dare uku fa ja'at imra'atun sai kawai wata mace ta zo fa qalat ce ya muhammad da kaje ka ba ta da ladabi ya muhammad wai sai sai haka inni la arju an yakuna shaytanu ka qad tarakaka fa na dai shaytanin ka yayi ban kwana da sai bai zo maka ba shi yasa kwana biyu mu ji kana wato suna nufin abinda annabi ke karantawa a cikin kiyamul layl wai ba qur'ani bane shaytan ne ke masa wahayi ko shuka. kace fatan mu yanzu shaytanin naka shi ma ya gaji da kai ya barka lam ara lam arahu qarabaka mundu da ne ban ga ya so inda kake ba ko karraba ka ya kusanto ka ba har dare biyu au salatan ko uku bayan ta faɗi wannan magana fa anzala Allahu azza wa jalla sai Allah ya saukar da wadduha wal za zaka ja ma wadda aka rabbuka wa ma kana a cikin wannan sai zanto mayar da martani akan ta da abu guda biyu farko dai da awarki cewa sai ɗani ke zuwa wurin sa ƙarya shike wahayin Allah na biyu cewa an kyale ta an yi bankwana da shi shi mai zuwan wajen nashi bai kyale shi bai bankwana da shi din ba ma wadda aka rabu ka makana ita ce ma ara shaytanaka illa qad tarakaka shaytanin ka ya rabu da kai ma'ana tana siffanta mala'ika da cewa wato kamar aljani ne kawai ke zuwa na faɗa annabi maganganu irin yadda aljanu ke zuwa wajen bokaye yasa Allah ce hal unabbiukum ala man tanazzalu shayatin tanazzalu ala kulli affakin asim yulquna sama wa aktharuhum kadhibun sai kanu suna sauka ne a wajen makareta manzo Allah ko ba makareti bane dan haka aljanu ba za su wajen sa ba su suna tafiya kai tsaye wajen makareti ma wanda aka rabbuka wa ma qala ubangiji ce wal akhiratu khairul laka min al ula wal akhiratu lallai gida na karshe khairul laka shine mafi alkhairi a gare ka min al ula sama da gidan farko wato gidan lahira shi ne wanda ubangiji ta Allah ya zaba maka a matsayin ka sama da gidan farko duniya sai dai ka samu abin da yake dole rayuwa amma morewa da gwangwajewa ba na kamar da kai an zaba maka lahira wato manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kenan da haka wata rana ya kwanta akan tabarma sai zanen tabarmar ya fito a jikin fatar jikinsa Abdullahi dan Mas'ud yace da shi laukunta kunta azanta ina ma za ka yi mana izini fa na laka alaihi shay'an yaqika minhu da sai mu rinka shin fada maka wani abu kan tabarma sai da in ka kwanta akan tabarmar ganan ta ba zai fito a jikin fatar jikin ka amma wanda Allah yan tabarma haka babu katifa kai babu ma zami haka zai kwanta har har zanen ya fito a jikin sa Abdullahi da Musa ce kai mana izini mu rinka shin fada maka wani abu sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace ma ana wa duniya ina ni ina duniya innama ana wa duniya karaki bi nista zalla ta ta shajaratin sun maraha wa tsarka matsayina da duniya kamar matafiyi akan doki ya da zango a karkashin wata bishiya da rana aka jima rana ta danyi sanyi yi tafiyarsa ta ce to haka na ɗauki duniya wanda zai huta a gindin bishiya idan an jima ya tafi sallallahu alaihi wa alihi wasallam su kada lalle ya tantance ubangiji ya ce da shi wal akhiratu khairul laka min al-ula sannan ya ce wala sawfa yutika rabbuka fatarda wala sawfa yutika rabbuka da sanu ubangijinka Allah madaukakin sarki zai baka baiwa mai tarin yawa da alkhairai masu tarin yawa fatarda ta yadda za ka yadda da wannan baiwar za ka yadda da wannan wato ainihin sakamakon wato anan gurin ubangiji ta'ala na yin alkawari ga manzo sallallahu alaihi wa sallam dangane da alkhairai da zai gani a cikin rayuwarsa da lokacin da yake da rai da kuma na lokacin bayan Allah madaukakin sarki wato ainihin ya karbi rayuwarsa malaman suka ce alkhairan da aka nuna wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam za a ba shi ba wai wanda zai samu ba a'a yadda musulmai za su yi wata a kasa wannan alkhairi ne mai tarin yawa irin wanda manzon Allah ya fi yadda za a bude daular farisa da Rumawa wanda ya alkawarin da dama ga sahabbai sun yana da rai a samu zinari a samu azurfa a sami karfin tattalin arzikin kasa a lokacin kulafa'ur rashidun irin wanda a lokacin annabi ko rabin ba a samu ba wannan abu ne da manzon Allah yake so ko da ko bayan rayuwarsa ne tunda ya shafi al'umma sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai Allah ce alam yajidka yatiman fa'awa ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى ubangiji ce alam yajidka shin ubangiji bai same ka bai yatiman kana maraya don manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mahaifinsa ya rasu tun yana ciki kafin ma a haife shi mahaifin ya rasu mahaifiyarsa kuma ta rasu tun yana yaro karami kafin ya kai komai kafin ya girma ma yayi wani sawa'an yana da shekara hudu ko yana da shekara biyar ko yana da shekara shida kamar yadda malaman sira suke faɗa amma galibin dai abin da yake yawa a cikin littafan sira mahaifiyarsa sara su cikin yana da shekaru hudu a duniya waɗansu suka ce shekaru shida a duniya kaga nan ya tashi maraya kaga dai ala kulli halin ya tashi babu uwa babu uba ko da uba mutum ya rasa kafin ya kai ga balaga ko uwa tana nan da rai sunan shi maraya to lantana kuma babu uwa babu lamin yi siman fa'awa sai ubangiji bai same ka maraya ba fa'awa sai ya tara ka zuwa gare ki zuwa ga wanda zai rene ka shine kakanka kafin kakan ya rasu da kuma babban ka bayan kakan naka ya rasu domin kakanka Abdul Muttalib ya ci gaba da renensa bayan ya rasu kuma wato babban sa shine Abu Talib mahaifin Aliyu shi kuma ya ci gaba da renensa har kuma girman shi shine fa'awa ya tara ta ke zuwa ga waɗanda za su tausaya maka lokacin da kake yaro wa wajadaka dallan fahada kuma ubangiji ya same ka dallan ba ka da ilimi fahada sai ilmantar da kai domin lafazin dal da yawa daga cikin malamai sun fassara shi da shi cewa shine adamul ilmi wa adamul ma'rifa rashin ilimi ko rashin sani wanda ko haka annabi yake ya da ilimi a da inda ana da ilimi a da kafin wahayi to da yazo da wahayi bai zo da sabon abu inda ya yi karatu a da a wurin wani kafin wahayi to a iya cewa abin da ya zo da shi din abin da wani ne ya koya masa dama tun yana karami amma su sun san bai karatu a wurin kowa ba wanda ya ilmantar da shi kawai yana ɗan shekara arba'in sai aka je yana faɗin waɗansu abubuwa waɗanda aka yi a da lokaci mai tsawo kuma yana faɗin waɗansu abu za a yi nan gaba kuma aka sun faru yadda yake ya kowa ya riga sun cewa a ce Allah ne ya ilmantar da shi kaga zuwa Allah a nan wurin ana nufin rashin sani fa hada sai ya shirye ka kai ma'ana ya baka ilimi kenan malamai suka ce ka iya kafa hujja da wannan fasara da faɗin Allah ta'ala a karshe karshen suratul shura da Allah ce wa kazalika auhayna ilayka ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitab wa lam iman ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وانك لتهدي الى صراط مستقيم mun saukar maka da ruhi daga umarnin mu shine alqur'ani da san ma ta tadri bil kitab wal iman baka san menene al kitab ba littafi karanta shi ko rubuta shi duk baka iya ba kafin zuwa al alqur'ani wal iman ko baka san shi kai na imani ba ko tafasil ahkam al iman lalabewa cikin hukunce hukunce imani duk baka sani ba kafin saukar al alqur'ani ina fata an fahimta kamar yadda yake wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin wala tasquhu bi yaminik idan lanzabal mubtilun bal huwa ayatun bayyinatun fi sudur alladhina utul ilm wa ma yajhadu bi ayatina illa adh-dhalimun ma'ana baka kasance kana karanta wani littafi ba a da ko ba kasance kana rubutu ba a da kafin zuwan alkur'ani kaga ne duk wanda yana nuna wa wajadaka ballan ya same ka ne ba ka da ilimi ba hada sai ilmantar da kai waɗansu kuma suke fasa abdalal da cewa shine al-ghafla ghafala to gafala din da jini bai kamar rashin ilimi din suka ce la yadullu rabbi wa la yansa bi ma'ana la yadhulu wa la yansa kuma Allah da kansa ya nuna da annabi din da cikin gafala ya bayyana haka a farko farkon suratu yusuf alaihi salam alif lam ra tilka ayatul kitabil mubin inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum taqilun نحن نقص عليك أحسن القصص bima auhayna ilayka hadha alquran wa in min qablihi lamina al-ghafilina to shine wajadaka dhallan fahada fa akhrajaka min al-ghaflati shine ubangiji ta Allah ya fitar da kai daga cikin wato a ya zama ita ce rashin to wannan ita ce da mafi tsadar fassara da malaman tafsiri suke dangane da wannan aya wadan suna fassara wajen ka dhallan ubangiji ya same ka batacce abin nufi a makka wata rana yana yaro kankar karami sai ya fata a cikin lungunan makka fahada sai Allah ya shirya da shi har ya koma gidansu haka ta zuwa lokaci wadan suna fassara shi wajen ka ballan ubangiji ya same ka kayan kasance wata rana a cikin tafiya ka rasa ina kibla take fahada sai ya shirya da kai nuna maka alkibla waɗannan galibi malaman tafsirin da suke waɗannan maganganun suna ƙoƙarin kaucewa kalmar abbalal ne abin da take ɗauka na waɗansu ma'anoni da bai dace da matsayin annabi ba shi ta dan gudun wannan kar su tabbatar da wata ma'ana sai su kauce amma kuma sai su bada ma'anar da ta yi nisa kalmar kuma ba za ta ɗauke ta ba ina ba za mu fahimta waɗansu ma suna fassara wajen ka ya same ka kai mutum ne mai kauna ba hada sai shirye da kai da wanda zaka kauna ta din ma'ana ya da kai ta auren na Khadija dan saboda abdala ɗin suna farfara shi da cewa soyayya to amma kaga ma'ana sai ta nesa da wani cewa hada balam ashaba minni al-mafriqa wal arzaini ولم أكن متحققا أجبا لسلمى أن تكون har بعد شكوفتها بوغرتي a nan gurin abdalal ana yana nufin alhubbi ke to amma fassara abdalal da cewa alhubbu gaskiya ma'ana ce mai nisa ko da yake wanda suka ce abdalal yana nufin soyayya su suna yin hakan ne dan zargin soyayya ga wanda yake bata lokacin sa wajen soyayya to kaga wannan kuma ya hasara ta cikin rayuwa to kuma ya wannan ma'ana bata dace da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Da haka da ya yi uwa dan mu karkare zance akan kalmar abdalal a cikin larabcin tar alqur'ani da ma larabci ne da gobe ma'anoni guda uku ne suka fi a kan kalmar abdala ma'ana ta farko ita ce rashin sani wanda ita muka fasar aya ita ta fi yawa rashin sani yasa ko da ɗan uwan annabi Yusuf suka ce la Yusuf wa a ahabbu ila abina minna wa nahnu usba suka ce inna abana la fi dalalin mubin dai zama ana gurin suna nufin bata wato kike shirya me suke nufi rashin sani inda yana da cikakken sani karfi goma sha ɗaya majiya karfi a haɗa su ko mutum goma masu karfi a haɗa su da 'yan yara ƙanana guda biyu su haka suke da har a kan gaba suka ce tallahi innaka lafi ya za kaga anan za a da suke nufi rashin sani sannan abdalal kuma yana zuwa da ma'anar fata فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان انه عدو مضل مبين الضلال انا اقول يا جماعه شيني كيشير الحق كيشير gaskiya ya zo ne mataki ina fata mu da to kuma abdalal yana zuwa da ma'anar sajewar abu cikin taro ko cikin rububi buyar abu gashi ana ganin shi a neme shi a za a nema a rasa kafirai suka ce idza dhalalna fil ardi a inna lafi khalqin jadid yanzu idan muka saje cikin kasa bayan mun mutu an binne mu kashin mu ya diddige fatar mu ta saje idza dhalalna fil ardi a inna la fi khalqin jadid shin nan gaba da sake tashin mu me suke nufi da salalla ai idza ghibna idan muka koya muka saji cikin kasa da wannan sune ma'anoni guda uku da kalmar ad-dalal suke cikin alqur'ani mai girma ko idan to ad-dalal kishar al-hidayah ko ya zanto abdalal ana nufin adam al-ilmi wal ma'rifa ko ya zanto abdalal ana nufin al-ghiyab wato abu ya koya a nemin ta a rasa to wannan ne shi dacewa da zahirin wannan aya shine adamul ma'rifa wanda muka faɗa tun farko dan shi ne yake da shaida akan ayoyin da za su ba da shaida akan ta yana da shaida akan ta wannan ta sa lokacin da madaga ya taka bukar mamudu gumi Allah ya kansa da gafara ya fassara wannan aya a cikin tafsirin sa na Hausa aka samu rudu mai yawa lokacin da yake wajraka dallan fahada ya same ta jahili ya ilmantar da kai to kalmar jahili ke tana da nauyi kwarai da gaske tana da nauyi wajen faɗa a harshe musamman kuma a jingina zuwa ga manzon Allah to amma rashin sani da jahili ko jahilci da rashin sani menene ba ne <laughs> bambanci ta fuskar ma ba bambanci sai dai kalmar wannan tana da wurare wannan ba ta sani wa wajada ka dallan ubangiji ya same ka ba ka da sani fa hada sai ya sanar da kai ya same ka dallan ba ka da ilimi sai ya ilmantar da kai ina jin inda wannan aka rubuta da ba za a yi rigima da kowa ba amma rashin kalmar tana da nauyi ko da Allah ya kansa da gafara wa wajadaka a'ilan fa aghna ubangiji ya same ka a'ilan talaka wanda baka da kuɗi fa aghna sai ya wadatar da kai to a me yake nufi da wadata a nan gurin ba lalle bane ta zanto wadatar kuɗi dan manzo Allah da kansa ya ce al-faqru an nafs wal ghina ghina nafs wadata ita wadatar zuci to haka kuma talauci shine talaucin zuci ko da an tara ma dukkan kuɗin karo sai aka hada ka da talakan zuciya to ka shiga uku sannan ko da baka da komai idan Allah baka wadata zuci sai ga cikin kwanciyar hankali galibi zaka ga ciwo na hauhawar jini ya fi kama masu kuɗi sama da talakawa talaka mai wadatar zuciya baya hauhawar jini mai kuɗin da baya da wadatar zuciya yake zuci zuciya ke ne hauhawar jini mai mulkin da yake da talakan zuciya yake hauhawar jini to sai kina anan wadata ita ce wadata zuci kuma in ka tashi kasance ubangiji ya baka wadata shi sai Allah ya baka wanda ta dace da kai in ya zai baka wadatar zuci hana ka kuma wanda ya fa alkhairi sai baka in ya zai hada maka duka bin sai hada maka duka bin ba magana nan hutu da mutum fili ba da niyya ya faɗa ba sai ce yawwa da ƙarfi ba fa amma al-yatima fa la wajadaka a'ilan fa aghna فأما اليتيم فلا تقهر فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث فأما اليتيم أما كما مرايا فلا تقهر كركل الجايش أكن حجة كتير هذا قاشي مثل Allah yana faɗawa manzo Allah wannan maganar amma wanda ake nufi da wannan magana shine kowane ɗaya cikin ɗaiɗaikun al'ummarsa Allah ya san annabi ba zai cinye haƙƙin maraya ba amma idan ya zanto mun karanta a cikin alkur'ani an ce da annabi haka karka ci haƙƙin maraya to yaya ni da kai da mu da su sun ba da aula a ce mana haka wa amma sa'ila amma wanda ya zo tambaya Salatan har karkai masa tsawa ka share akan ce naharahu yanharuhu ana nufin zajarahu yazurhu ma'ana tsawa ko kyarar mutum wa amma bi ni'mati rabbika amma ni'ima da ubangiji ya maka fa haddis wannan kam ka labarta lokacin da zaka labarta kana labarta wa mutane ba dan alfahari ba sai dan nuna godiya ga ubangiji alhamdulillah Allah ya rufa mun asiri ko da baka faɗa billahi billahi an sani ba to balla sana alhamdulillah Allah ya yi mun kaza alhamdulillah ta Allah ya zabar wa mu dai wa kulu ولا تسرفوا إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتلوا وكان بين ذلك قواما amma mutum yana da wadata sai kuma ya matse bakin aljihu ya ci da kyar iyalan gidansa su ci da kyar to wannan ubangiji ta araba ya san ya yan uwa wannan sura tana da abin mamaki kwarai da lokaci ba zai yi ba a ce mu faɗa amma bari in faɗa mana jumlataccen zance a cikin minti ɗaya ko biyu suka ce na daga cikin mu'jizar alqur'ani wannan suna ta kunshi rantsuwa guda biyu idan an yi rantsuwa kuma za a kawo ne jawabul kasami wato ansar rantsuwa to ansar rantsuwar sai ya zanto jawabani manfiyani wa jawabani musbatani rantsuwa guda biyu wa duha ɗaya kenan sai me wallaili idza saja rantsuwa ta biyu kenan jawabi biyu na farko sai zanto kore su aka yi jawabi biyu na biyu sai zanto tabbatar da su aka yi me biyun farko da aka kore ma wadda aka rabbuka wa ma qala wannan kore aka ko tabbatarwa korewa wanda aka tabbatar fa walal akhiratu khairul laka min al ula wa la sawfa yutika rabbuka fatarda kaga jawabani manfiyan wa jawabani musbatan bayan an sami qasamani rantsuwa biyu to sai kuma Allah ya kidaya manzon Allah manyan ni'imomi guda uku da ya masa kuma kowace ni'ima sai aka faɗi yayi abin da ya dace da ita ni'ima guda uku alam yajidika yatiman fa'awa da wa wajadaka dallan fahada bi yake wa wajadaka a'ilan fa ni'imomi guda uku kana maraya Allah ya datar da kai da masu reno na gari baka da ilimi Allah ya sanar da kai kana talaka Allah ya wadatar da kai ba ne wani guda goma yake nan to kowace nema kuma a ƙarshe sai haka kawo abin da ya dace da ita nemar farko ta kasancewarsa malaya Allah ya kawo masa wanda zai kula da shi menene abin da ya dace da ita fa amma yatima fala ta tahar tunda kai ma da ta haka ni'ima ta biyu da da bayan sani Allah sanar da shi idan mai tambaya ya zo ya kamata ya hantare shi wa amma sa'ila fala tanha to wannan shine dalilin ibnu kasir cewa wannan as-sa'il din ana nufin al-mustarshid mai tambaya game da hukuncin alwala ko taimama ko wanka ko tauhidi ko sunna ko bid'a ba maroki ba ba mai bara ba wa amma sa'ila fala tanha tunda Allah ya baka ilimin mai tambaya fala hal karka kyare shi to kuma can wurin tunda an samu alghina wa wajadaka a'ilan fa aghna wa amma bi ni'mati rabbika fa hadith wannan ke nuna mu'jizar alqur'ani ba kowace sura idan ka bi ta zaka karkare ka ka dauki irin waɗannan al'amuran zaka samu ababe masu yawa a cikin ko musamman surorin nan da kasar ake ganin kamar ba komai ba sun fi kunsar waɗansu wujuhul ijaz irin wanda babu a dogayen surori saboda kai tsaye su ana magana da mutanen da suke inkarin alkur'ani ba su yadda da shi suna neman su kushe shi ne mutan makka amma dogayen surori ana magana da mutanen da sun ga sun yi imani kenan a madina da haka galibi za ga waɗannan makiya ne dogayen kuma madaniya ne sai mu dakata haka abinda muka faɗa zama daidai Allah ya ba mu lada wannan da Allah ya karanta dan mu ji su don saboda lokaci ya riga ya tafi mai takarda ta farko cewa ke da ana dabda za a sauke to a ranar toka nan za a kawo wani abinci ko abin sha ba walima za mu yi za mu sauke na ga alkhairin da ke cikin a sauke dai yana da yawa mutum ya halarta tunda imamun nawawi a cikin littafin azkar ya kawo cewa magabata idan sun zo sauke alkur'ani ko da mutum shi kadai ya faro karatun ranar da zai khatma yakan tara ahalin gidansa dan a yi hatima a yi saukar tare su a yi ta wasuli da wannan saukar a rauki Allah kafin kowa da kowa a wajen su nake ga ilon da shine wafi alherin abinda mu yi tunda shine muke da magabata a akai kamar yadda Imam Nawawi ya kawo a cikin littafin al amma ko mu yi walima ina ganin ba bukatar na ganda ranar sauka duka duk wanda ya samu dama wanda yana da mahimmanci tunda idan mutum ya zo sauka ko da shi kadai da rage tsara halin gidansa to ballantana kuma wannan karatu ne dama wanda ya shafi jama'a ba za ka koma gida ka yi sauka da hakikanin gaskiya ina kirga wannan idan ubangiji ta ala tabbatar mana a matsayin wata babban lima ba karama ba sai an fara a cikin shekarar 1987 yanzu muna da cikin sauran shekara shekara sun a ce an daga cikin waɗanda aka fara karatun da su baiwa don su su duba ko da shi mara da yaran daura aka ka fara ko ni ba Allah malu wanda ke tsoron dinki sun san ta nan masallaci ko waɗannan ke karu kokari da kwaro da dama da su mutum zai yi kuma kuma mutum ba zai yi kuma abubuwa da dama dai Allah shi ke Um, wannan kuma yana roƙo ne cewa dan Allah idan an sauka a sake koma farko roƙo ne za a duba idan zari a gani insha Allah Allah ya taimaka mana hmm? idan an zo wajen wannan fansur na alal kawul kafirin sai wajen su a cikin sallah sun ce amin ta wannan kuskure da akwai addu'o'i akwai um, ayoyi da dama da suka shafi addu'a kuma annabi ya ta karanta su a cikin sallah amma ba a ji wani tsantsu da cikin sahabbai suna cewa amin din tunda lokacin kira'a ake ba makasuri shine kira'a ba makasuri bane addu'a balantana su ce kuma suratul ta kai kawa aka ji ita kuma ga hujja kai amma sauran sunan ko ba za mu yi kiyasu ba kan ka wallahi a'lam sai Allah ya kai mu gobe